To ta da fatan ku ne lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne yake tarbon ku ga shirin sanar dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 a jamhuriyar Nijar ana jin mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya a birnin kwanni a duniyar gizo kuma a voahouse.com ko sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wuni Aliyu Mustapha na Sokoto ne ta da Grace Alheri Abdu a Washington DC. Bayan kun gama jin labaran duniya ranka da yanzu ka je ka dawo daga ziyarar gani da idanu game da abin da ya faru a garin Magumeri ko za ka yi mana bayani game da abin da ka wa idanunka game da abin da aka ce ya faru na 'yan ta'adda. To mataimakin gwamnan jihar Borno zai zo ya mana wannan bayani din bayan wannan Fulani sun samu rediyon kansu da kansu a Najeriya. gidan rediyon nan zai tabbatar cewa bafulatani ya fahimci menene tsarin mulkin kasa ya tanadar masa a rayuwansa na dan najeriya duk inda kake a duniya za ka same mu sai kuma takaddamar shugaban kwasta na najeriya da 'yan majalisar dattawa kan kayan sarki from the first rank in the custom to comptroller general they are all to wear uniform they have to wear uniform. There in support of the motion that the CG do return here in proper uniform and designation of the Contra General of Customs. Say aye. aye. Those against say nay. To dama akan wannan takaddamar muke son mu ji ra'ayinku a bayan mun gama muku labaran duniya to a bangaren mu na jin ra'ayoyin kuma sare mu tawaitar ko ya kuke gani shin kayan jikin shi shugaban kwastan din ne ya kamata a bi muhimmanci ko kuma aikin da zai yi wa ita hukumar kwastan din ba wannan muna da labaran wasanni yau daga Najeriya musamman kan cire Isa Hayatu daga mukaminsa duk wannan a bayan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Magana da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta shi yayin da yake kokarin kafa umarnin shugaban kasa da ya shafi shiga Amurka da zai samu karbuwa. Jiya Laraba alkalan kotun tarayya Amurka guda biyu suka ba da umarnin wucin gadi na yin watsi da yunkurin shugaba Donald Trump karo na biyu na takaita waɗanda za a ba izinin shiga ƙasar. Wani alkali a Hawaii ya taka wa umarnin biyu birki wanda ya buƙaci a dakatar da tsarin ba 'yan gudun hijira mafaka da kuma dakatar da ba da takardun izinin shiga amurka wato bisa ga mutane daga waɗansu ƙasashe shida wani alkalin gwamnatin tarayya a jihar maryland kuma shi ma ya ambaci kalaman trump yayin da yake ba da umarnin watsi da dokar yau alhamis sai dai hukuncin ya shafi umarnin hana ba da takardar bisa ne kawai na dokar da shugaban ƙasar ya zartar ba tsarin da ya shafi 'yan gudun hijira ba su mafaka ba alkali derrick watson ya bayyana jiya laraba cewa yana yiwuwa hujjar da jihar hawaii ta bayar cewa dokar ta saba wa kundin tsarin mulkin kasa da ya buƙaci gwamnati ta cire batun addini a dukkan matakan da za ta ɗauka ya samu karbuwa gwamnatin shugaba trump ta ce ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi domin kare ƙasar daga barazanar ta'addanci dokar ta kunshi daina ba 'yan gudun hijira mafaka na tsawon watanni uku da kuma hana mutane daga ƙasashen siriya. Iran, Yemen, Libya, Somalia da kuma Sudan takardun izinin shiga Amurka. Yau Alhamis ne ya kamata dokar ta fara aiki kafin aka taka mata birki. Sakamakon farko na zaben da aka gudana a ƙasar Netherlands na nuni da cewa jam'iyyar PM Mark Rutte, wato Prime Minister Mark Rutte ta sami rinjaye da kujerun majalisa inda ta doke jam'iyyar masu hankoron kishin ƙasa ta gate wilders da gagarumar rata fiye da yadda aka zata da farko ana kyautata zaton jam'iyyar people's party for freedom and democracy za ta lashe kujeru 32 daga cikin 150 da majalisar abinda ya fi kujerun da sauran jam'iyyu suka samu nesa ana kuma kyautata zaton jam'iyyu uku za su samu kujerun majalisa goma sha tara da ya hada da jam'iyyar wilders da ke adawa da batun shige da fici. Firaministan ya bayyana nasara a matsayin nasarar demokuraɗiyya ya kuma ce ƙasar Netherlands ta ƙi amincewa da takaitaccen ra'ayin kishin ƙasa. Shan kayan da Wilders ya yi bai nuna ya yi ƙasa gwiwa ba. Ya gargaɗi firaminista cewa ba wannan yana nufin za a daina jin sa ko saƙon da yake ƙoƙarin yayatawa kenan ba. ranar 21 ga watan nan na maris ake kyautata zaton sanar da sakamakon zaben da aka gudanar baki ɗaya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin jiragen sama na ƙasar Malawi ya yi wani zango na tafiya a dukan inda dukan ma'aikatan jirgin mata ne daga birnin Blante na ƙasar Malawi zuwa Dar es Salaam a ƙasar Tanzania. Wannan ne kuma karo na farko a tarihin sufurin jirgin sama na ƙasar Malawi wanda aka yi da irin wannan. mata ne suka gudanar da dukkan ayyukan da suka shafi sufurin jirgin da suka hada da binciken matafiya kafin shiga jirgi da kula da bukatun matafiya da zaunar da matafiya a kujerunsu da kuma kula da tashin jirgi da abin da ya shafi harkokin sufuri a cikin wannan tashar hatta jami'an da suka yi aiki a tashar jirgin saman da suka hada da 'yan sanda da jami'an shige da fici da jami'an kula da tashi da saukar jirgi duka mata ne jirgin zai yada zango na sau'i biyu a tashar ƙasa da ƙasa ta kumuzu to garisa laira abu ta kama muku labaran duniya daga washington to bari mu shiga mu kuma za mu fara a jihar borno wacce aka sake kaiwa hari a yankin karamin hukumar mulki na montgomery wanda kan haka ne haruna dauda ya tattauna da mataimakin gwamnan jihar ranka daɗe yanzu ka je ka dawo daga ziyarar gani da idanu game da abin da ya faru a garin magumeri a yau ko kuma a daren jiya ko za ka yi mana bayani game da abin da ka gane wa idanunka game da abin da aka ce ya faru na 'yan ta'adda eh, muna mika godiya ma allah madaukin sarki ya biya mu nan lokaci kuma gaskiya alhamdulillah yadda muka je muka gani din ba yadda muka ji ba shi ne ka ce gani ya fi ya kori ji jiya da dare yadda aka tsotar da mu an ce magumeri gaba da ya kone mai girma gwamna ya damu sosai kusan sau ya fi sau biyar na kira na ce eh muna ji report din haka ba mu confirming tukuna ba sun fara abin kama karfe biyar da rabi na yamma an wannan Allah taimake mu din ba gidaje na talakawa ɗaya da ba rai ɗaya na talakawa da aka kashe ya kaci sun tsaya a wajen base na sojoji ne sun kona office na base na sojoji din sun kona kuma radio room nasu sun kona amurka nasu da tangnarwa akwai sojojin suka rasa rayukansu a jiya da muka ji din kusan safe na an ce mutane biyu amma da muka je din an bi jeji an samu ya wuce haka an har yanzu suna kan bin jeji su samu authentic one din shine abin da ya faru tambayar ma nake so maka shine kamar da kuka je kun ga da kuntar da mutane a garin kuma kuntar da mutane kamar wani hali suke ciki ne a gaskiya da muka je ba mu ga ta da hankali ba don kuma sai da fiye wata ma suna kan hanya so ya nuna cewa ba su tortar ba ana da kasuwanci normal business dai na gani yana tafiya yawa ya excellency akwai rahotanni da ake cewa kamar akwai mutane sun gudu su shiga daji da sauransu ba ma san inda suke ba ya gaskiya wannan batu yake eh to tunda ba mu tarar ruwa a waje ba mun je mu tar kuma sun tare mu kamar yan siyasa ma je mutanen gari masu zo sun tare ma bayan gari ya nuna cewa akwai halaman zaman lafiya kuma ba kwashe kaya abinci ba abin da magaji su suka dauka gari inda suka san akwai fetur su je sun dauka kuma sun balle asibiti suka ibe magunguna yau a rankar da akwai wani zargi da shi mai magana da yawo rundunar sojan najeriya ya yi na cewa kamar akwai haɗin baki tsakanin su mutanen gari da kuma yayan kungiyar boko haram wanda har ya sa aka kawo wannan hari eh, me za ka ce dangane da wannan eh to ni zai shugaba ne ban je wannan ba ni yadda abin da ya samu talakawa rana ne da yan jama'a ne shi na jama'a da mai girma gwamnati da masu cewa gwamnati yana tausayi da abin da ya same su kuma mu ganda idon abin da ake fara din. mun gode gode da gaske kale mun gode mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mamman durkwa kenan. to a gaishe ka haruna to bari mu je ga maganar fulani wanda a jihar adamawa sun samu rediyon kansu da kansu. ఇదిలో అనంతర్ కోటికల సూటు రేడియో ఎఫ్ఎం పులాకు murya mai gabatar da shirye-shirye kenan a wannan sabon gidan rediyo ta fulako kuma wannan ne ma dai karon farko da aka samu irin wannan tashar rediyo da ke watsa shirye-shirye a cikin harshen fulful da zalla kuma kamar yadda mahukuntan gidan rediyon ke cewa an kafa ne da zimar ka fahimta juna tsakanin makiya da manoma a nahiyar afirka bayan ma gabatun wayar da kan makiya da ke ruga kan batutuwan siyasa ilimi kiwon lafiya da masar harkokin rayuwa alhaji umar sambo abubakar tsohon dan jarida ne da ya rike ma wasu gidajen rediyo a baya shine ko shugaban wannan gidan rediyo na Fulako FM ya ce akwai rawar da za su taka wajen ka fahimta juna tsakanin Fulani da sauran al'umma. Gidan rediyon nan za ta tabbatar cewa ba Fulatani zai san hakkinsa kuma zai san abin da ya kamata dokan ƙasa ta hana kuma abin da ya kamata su aiwatar a matsayin matsayinsu na 'yan ƙasa a Najeriya. Gidan rediyon nan zai tabbatar cewa ba Fulatani ya fahimci menene tsarin mulkin ƙasa ya tanadar masa. a rayuwarsa na ɗan najeriya saboda haka gana gidan rediyo gidan rediyo ne wanda zai kawo haɗin kai wanda zai tabbatar da zaman lafiya kuma wanda zai yada al'adun bafulatani da kuma harkokinsa na yau da kullum za mu haɗa kai da gidajen rediyo wayanda suke ƙasashenmu na afirka inda fulani suka suke da bakin magana kamar yan kamar ƙasan kamaru su mauritaniya kamar su futajalo kamar su duk inda dai inda fulani suke a kasashen afirka za mu yi cuɗanya da su kuma za mu samu shirye-shirye mu su samu mu kuma mu samu nasu sannan kuma wato karka ji kamar muna fm nan kamar a nan ne kawai za a sauran a'a yanzu muna tashan mu tana kan eh, ranar gizo mm-hmm. duk inda kake a duniya za ka same mu to ko me makiyaya ke cewa gare ta bakin wasu shugabannin kungiyoyin fulani a najeriya sunana alhaji alkali bello waziri madagali kuma ina shugabantar wetin wele ne fulbe riyarras association na nigeria wannan gidan rediyon da ya kafa ba ya kafa saboda din ne kadai ba a'a ya kafa saboda yaya zai ya kawo zaman lafiya a kasansa kuna jin daɗi kenan kwarai da gaske sunana alhaji abdubali chairman tabital fulaku John jam na Najeriya gaba daya. Mu mun ji daɗi da kafa wannan gidan rediyo mun yi maraba da ita. Domin me? Domin duk wani mai wayo yanzu a ƙasar nan ba a shi mutuncinsa. Masana irin su Muhammad Ibrahim da ke zama editan jaridan Alu Beti a Najeriya na ku ganin akwai buƙatar kafa irin waɗannan gidajen rediyo a yanzu. Kishi ne na wani harshe kuma Fulani eh, sun fi kowa a cikin ƙabilunmu na Najeriya jin rediyo. To yau a ce an samar da wata kafa tasha ta FM wadda take ba abin da za a yi a ciki sai harshen fulako ai wannan kusan za a iya cewa ma babban ci gaba ne saboda za a kusanto da su abubuwan da ake yawan magana na rashin wayewan eh, yan uwanmu fulani wannan kafar za ta taimaka wurin wayewarsu za a amfani da wannan dama wurin isar da sakonni gare su akan cewa ga yadda za ku gudanar da rayuwanku wannan ba karamin ci gaba ne kuma kishi ne na harshe ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaishe ka ibrahim yanzu karfe biyar saura minti goma sha bakwai na la'asariya to kamar da na ga muku yau muna so mu ji ra'ayinku ne game da wato takaddama da ke gudana a majalisar dokoki ta najeriya tsakanin shugaban kwastan da su inda suka nace siyasa kayan sarki wato riga aiki to shine muke son mu ji wane ne fi muhimmanci rigar ko kuma aiki amma kafin sannan bari mu yi muku shimfiɗa da wannan rahoto da madina ta aiko mana dazukan yau shugaban hukumar kwastan hamid ali ya amsa gayyatar majalisar dattawa a yau din nan to sai dai daga dukkan alamu takaddamar da ke tsakanin hamid ali da majalisar bai kau ba saboda wani kuduri da dan majalisar dattawa george sakibo ya kawo and it ought to wear uniform by from the first rank to the lieutenant general from the first rank in the custom to comptroller general they are to wear uniform they have to wear uniform. Ya ƙara cewa idan har akwai hukumominta da ya kamata su sa kayan sarki domin inganta ayyukansu kamar su kwastan da sojoji da 'yan sanda inda sa rigar sarki ya wajaba akan shugabannin ya zama dole su sa rigar sarki. sai mataimakin shugaban majalisar dattawa ike kwaran madu da ya jagoranci zaman na yau yi wa majalisar tambaya kamar haka. support of the motion that the CG do return here on Wednesday next week at 10 a.m. in proper uniform and designation of the Contra General of Customs. Say aye. aye. Those against say nay. The eyes have it. Gaba ɗaya majalisar ta amince cewa Hamid Ali ya dawo ranar Laraba mai zuwa 22 ga wannan wata sanye da rigar sarki. Haba Najeriya. To madalla, to kamar da na ce muku muna so mu ji ra'ayinku ne game da wannan labari da kuka ji Madina ta gama bamu yanzu shine muka yi shimfida da shi kan takaddamar shugaban kwastan da majalisar dokoki. Yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar 2655 amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. daga port wa yake tada mu daga port ne? tare da salisu ne daga port to ma su barka dare ka ji abin da ke faruwa a zauren majalisar dattawan najeriya da hamid ali mera ka kan wannan wani ne yafi muhimmanci rigar sarki ko kuma aikinsa ina ina ga abin da ya sa ba su tantance shi saboda a gaskiya ina ga cikin majalisar na akwai wani fasu da gaskiya da yawa cikin me yasa kake cewa ba akwai wanda ba su da gaskiya a cikin me ya haɗa rashin gaskiya da maganar sa kayan sarki Mala Ali yan kaduwa duk yau in kaya ne a ciki. Duka me? Kowane ya san yana da laifi a cikin sa ba su san da shi domin suna gaba zai bar su ba zai bi su da daɗaɗɗe yana jin fita. to to madalla to mun gode salisu bari mu je sakwatan mu ji abin da sakwata suke cewa wake magana daga sakwata ne ban ji sunan ka ba ina magana da waye abdulkadir sarkin kuri yau malam abdulkadir to mu je ga yamun ga mun naka ra'ayi kan wannan batu da muke maganan sarkin ne wato riga sarkin ne ko kuma aikin sa to gaskiya aikin ta muhimmanci hmm. domin ba dole sai da wannan kakin zai yi aiki ba aikin da zai shi ne ke da muhimmanci ni dai ina ganin lalle yan majalisa suna da wani manufa da wannan abin kawai sun laɗe da kansana ne su halbi gariya to amma eh, ka ji lokacin da ake tambayar ra'ayin 'yan majalisa a ko wanda bai yadda ba wanda ya ce kala daga dai abin da muke ji kowa yarda cewa lalle sai ya sa rigar nan kakin nan da ake magana me yasa kake jin suke ba da muhimmanci ga kakin nan to dama na ce abin ma na kamar dai babu wata babu wani abu da za su ba su hujja ne shine suka laɗe kawai da wannan abin to ma da lamun gode malam abdulkadir bari mu je kaduna hello Aliyu Mustapha Sokoto barka da la'asariya. Na'am barka da yamma wani ne? To na Murtala ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To yi min magana kan wannan takaddama Malam Murtala. To eh to gaskiya kaga kamar yadda ake ta faɗa tunda dalle ba dole ko bai sa riga ba aiki shine mai muhimmanci. kuma za mu yi mamaki a ce akwai irin su kwamure eh, shehu sani sun kwankwaso a ce sun tsaya mutum ne kamar fa buhari ne ya bayyana a gabansu mm. gaskiya za mu yi mamaki dole su kare masa mutuncinsa ma damar kuma shi kanshi ya yi gwamna kaduna an shaida cewa yana da gaskiya bai da wani almunda da sauransu to menene zai sa a sa dole sai ya sa uniform yana aiki ana kwastam tana tara kuɗin shiga da komai so shawaran da muke badawa gaskiya su daraja mutuncin duk wanda zai zo majalisar nan mai mutunci ne yadda su ma suke da mutunci shawaran da zamu ba su kenan a tashi lafiya mun gode malam murtala da kaduna so sai kuma plato alo wa yake magana daga plato ne dan baba tamu ne daga yalon shanda. to dan baba ina jin kaina cikin wayar ka dan haka rediyon kai na bude sai ka kashe shi sai da ni da masu saurari sai mu ji abin da kake tafitar da shi ka ji tambayar da muke game da takaddamar nan da ake a majalisar dokoki waye me kake gani yasa suke naci akan wannan kakin sai hamid ali ya sashi to wannan ba mu san meye dalilin su da lalle sun matsa sai da sa wannan kaki ba to amma kai me ra'ayinka matsayin dan kasa wanda abun ya shafe shi a to yasa kakin bai saba dokan kasa ba ai zai iya sawa ku zai iya sawa amma abin da muke tambaya shi ya sa kakin ne da muhimmanci ko kuma irin aikin da zai yi a matsayinsa na shugaban hukumar kwastam amma sa kakin ya fi muhimmanci to na gode kwarai malam dan baba bari mu je kano mu ji abin da kana za cewa ke tare da mu daga birnin na dabo ne bashir yakubu to malam bashir kana lafiya ko ne muku fatan alheri to waƙe min wannan batu me ake ciki eh ina ganin akwai wata manufa da suke da ita 'yan majalisar nan hmm. ka san ko manufa din kana jin wace wace manufar ce kake ji suke da shi manufa saboda aikin sha danganta da irin abin da shugaba Muhammadu Buhari ya ba shi yayi hmm. to kuma mafi yawanci su wayannan mutane kusan su ne da harkokin da suke shigo da safarorin kayayyakin da ake shigo da su wanda aka dora doka a kai hmm. shine suke fito da wayannan ka'idojin suke so su nuna masa lalle lalle sai su nuna ma amma bashir baka ganin ko yana cikin kaki ko baya cikin kaki duk abin da ake tsoron yayi zai iya yi din kuwa eh dama shine muhimmi aikin nasa ya fi muhimmanci fiye da sa kakin to mun gode malam bashir daga Kano sai Bauchi assalamu alaikum wa alaikum salam sunana ayyuka sunana ayuba garba imam daga kafin madaci a jihar bauchi to malam ayuba kawo lafiya ko alhamdulillah ya aiki mana aliyu lafiya ba ni ra'ayinka kan wannan takaddama ta yan majalisa da hamid ali eh a gaskiya ya kamata yan majalisu su yi hakuri su bar hamid ali wato ko da babu uniform din domin yana aiki da jama'an najeriya ne mm. ba lalle sai ya saka ba lalle sai ya ba mu mm. dai bukata kawai shi ne ya hakuri su bar shi ya mara aiki ma jama'an najeriya saboda Najeriya yanzu tana bukatar ma'aikata jajirtattu su hmm. kada su Hamid Ali da fatan Allah zai taimake shi Allah zai taimaki shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari to amin malam yakubu ayuba mun gode kwarai bari mu karkare a jihar Niger assalamu alaikum wa alaikum salam sassa hausa na murin amurka kuna magana ne da bala mai wankin kula daga ushishi ne nigar ke tarayyar najeriya to malam bala ba Ne ni ra'ayinka kan batun takaddama na da ake gaskiya ra'ayina akan wannan takaddama tsakanin ahmed ali da majalisar kasa da su majalisar kasa ma suna da aiki ne ba su aikin su ba hmm. aikin da ya dame su za su mai talakan najeriya ba su suke yi ba sai su haƙi ke kiya kan abin da bai kai ya kawo ba hmm. su talakan najeriya su zaɓe su ba ai ba an ce su ya sa uniform ko kada sa uniform mu ba shi da mu aiki shi ya gamsar da mu da yake yi a Najeriya ko ba haka ba hmm. su su koma shi su su kai kukan talakawan su ba su kai ba ba su koma sun ba zaben su to mun gode malam bala daga naja na so mu ci gaba da jin wannan ra'ayin naka amma lokaci ya mana halin don haka sai gobe za mu dawo da wani batu gobe ma kai na bude kofa ce kowa ya faɗi abin da yake so dangane da rayuwarsa mun gode karfe biyar saura minti bakwai na la'asari a washington dc lokaci ne da zan gaito muku murtala ya baku wasanni a takaice an zaɓi shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar madagascar ahmad ahmad a matsayin sabon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka lamarin da ya kawo ƙarshen shugabancin isa hayatu na tsawon shekaru 29 ahmad ya sami ƙuri'u 34 daga cikin kuri'u 54 da aka jefa a zaben wanda aka gudanar yau a addis ababa babban birnin kasar habasha ahmad ya kasance shugaban hukumar ta kaf na bakwai a cikin shekaru 60 na tarihin wanzuwar hukumar wannan sakamakon kuma ya kawo sauyi a shugabancin hukumar a karon farko tun sa'ad da isa hayatu ya ɗare kujerar a 1988 ahmad wanda shine shugaban hukumar kwallon kasar madagascar tun daga shekara ta 2003 ya karbi shugabancin hukumar kwallon kafar afirka na wa'adin shekaru hudu inda ya sha alwashin sauya fasalin hukumar don tabbatar da adalci da gaskiya kayan da isa hayatu ya sha wani babban sauyi ne a harkar wasannin kwallon kafa a nahiyar afirka kuma dattijon mai shekaru 70 a duniya ya rasa mukaminsa na dan majalisar zata na hukumar kwallon kafar duniya wato fifa zakarun nahiyar afirka na matasa 'yan kasa da shekaru 20 wato kasar zambia ta fada a rukuni mai zafi a gasar kwallon kafar duniya ta rukunin da za a soma a watan mayu a kasar koriya ta kudu a jadawalin gasar da aka yi jiya laraba ya sanya kasar ta zambia a rukunin c tare da kasashen iran da costa rica da kasar portugal da ta lashe gasar har sau biyu kasashen senegal da guinea da kuma afirka ta kudu su ne sauran kasashen da ke wakiltar nahiyar afirka a gasar ta duniya mai horar da 'yan wasan manchester city pep guardiola ya karba laifin ficewar kungiyar daga gasar kwallon kafa ta zakarun turai saboda kasawarsa na gamsar da 'yan wasan da su rika kai farmaki a gidan monaco city din ce dai ke kan gaba a wasan farko da ci biyar da uku to amma a wasa na biyu monaco din ta yi galaba da ci uku da daya lamarin da ya bata damar tsallakewa da yawan kwallayen wajen gida wannan ne karo na farko da ake fitar da wata kungiya a karkashin guardiola a matakin 'yan sha shida na gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana shirin daukar bakoncin taron ministocin harkokin kasashen waje na hadakar kasashen duniya masu yaƙi da ƙungiyar isis da ke iraki da siriya a ranar 22 ga watan maris na shekarar nan kakakin riko na ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya ce sakatare tillerson zai bayyanar da irin taimakon da amurka za ta yi wa ayyukar hadakar ƙungiyar murkushe isis shine gaba a shirye-shiryen harkokin wajen amurka mun kai wani matsayi a wannan yaƙi da za mu yi amfani da ministocin wurin hanzarta ƙoƙarin ƙasa da ƙasa na murƙushe isis a ragowar wurare da suke riƙe da su a iraki da siriya kuma mu ƙara matsa lamba a kan rassansu da ƙawayensu da kuma abokan hulɗarsu isis ta haddasa gagarumin tashin hankali da halaka jama'a ta hanyar aiwatar da kisar kiyashi da shirya ta'addanci a iraki da siriya wannan tashin hankalin ya yi sanadiyar kwararren 'yan gudun hijira da ƙaruwar buƙatar kayan agaji murkushe kungiyar isis shine matakin farko na kawo daidaiton al'amura a siriya taron na ranar 22 ga watan maris shine zai zama taron farko na baki ɗayan haɗakar ƙasashen 68 tun bayan shekarar 2014 fatattakar mayakan isis yana buƙatar gudunmuwar duk ƙasashen cikin haɗakar kuma sakatare tillerson yana shirin nana ta muhimmancin yin aiki tare da kuma ba da gudunmuwa ga ƙoƙarin kawo ƙarshen ƙungiyar isis ministocin za su yi tattaunawa mai zurfin gaske a kan irin matakai da kasashen za su ɗauka ciki har da matakin soji da masu yaƙi da 'yan ta'addan kasashen waje da daƙile hanyoyin kuɗinta da hanyoyin aikewa da saƙo da daidaita al'amura a yankunan da aka ceto don ƙara lokacin yaƙin. bugu da ƙari taron zai tattauna a kan tashin hankali da ake ciki mai nasaba da ɗaiɗaita mutane a iraki da siriya wanda ya mummunan tasiri a yankin a yayin da sojoji ke taka muhimmiyar rawa a wannan kokarin ko shakka babu za a yi galaba akan kungiyar isis idan aka tabbatar da dukkan matakan da aka dauka a matsayin kasa da kasa wannan shine makasudin wannan hadaka tamu sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To a gai baba yanzu kuma lokacin da zan sake mai da kurin Grace ta kawo mana shirin na ƙarshe na labarin matakaici. maganar da shugaba donald trump ya yi tana nema ta shiga da shi yayin da yake kokarin kafa umarnin shugaban kasa da ya shafi shiga amurka da zai samu karbuwa jiya laraba alkalan kotun tarayya amurka guda biyu suka ba da umarnin wucin gadi na yin watsi da yunkurin shugaba donald trump din karo na biyu na takaita waɗanda za a ba izinin shiga ƙasar wani alkali a hawaii ya taka umarnai biyu birki da ya buƙaci a dakatar da tsarin ba 'yan gudun hijira mafaka da kuma dakatar da ba da takardun izinin shiga amurka wato bisa ga mutane da suka fito daga waɗansu ƙasashe shida wani alƙalin gwamnatin tarayya a jihar maryland kuma shi ma ya ambaci kalaman na trump yayin da yake ba da umarnin watsi da dokar yau alhamis sai dai hukuncin ya shafi umarnin hana ba da takardar bisa ne kawai na dokar da shugaban ƙasa ya zartar ba tsarin ba 'yan gudun hijira mafaka ba. sakamakon farko na zaben da aka gudanar a kasar netherlands na nuni da cewa jam'iyyar prime minister Rutes ta samu rinjaye da kujerun majalisa inda ta doke jam'iyyar masu hankorin kishin kasa ta Geert Wilders da gagarumin rata fiye da yadda aka zata tun farko. Ana kyautata zaton jam'iyyar People's Party for Freedom and Democracy za ta lashe kujeru 32 daga cikin 150 da ake da su a majalisar. to gaishe ke grace to jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shiri wanda shine na karshe a wannan rana ta alhamis sai gobe juma'a allah ya mu da sassafe da karfe shida muna fatar mu bullo muku da shirin mu na farko a madadin duka ma'anan sashen wasu na mura amurka musamman ta grace da juli da injiniyoyinmu ne ne ali sokoto sai an jima.